ana dai ci gaba da zakulo sojojin da suka aikata wa 'yan maulidi aika-aika a nan tudun biri da ke jihar kaduna yayin da so kashe akalla sama da mutum 100 da 'yan kai da kuma jikata akalla sama da mutum 80 yayin da suka zazzaga musu ruwan mai hasso biyu ana shirka ana ambatan yas ana ambatan tijjani mutum ya mutu a wurin ku zo kuɗi mutum ya mutu wajen shirka ku ce yi shahada ku kawo dalilin da yake nuna bautar in ya su suka yi a gurin wallahi muna gani za mu mu lalata bayanin mu ai ni a tafiya na da nake ko da wadda ba musulmi ba in dai ba yaki yake tsakaninsa da musulmai ba ba su so a kashe shi ba wani ma cewa wai wai da mutum ya mutu yana maulidi yo gwanda ya mutu yana zina ko luwaɗi. gara waɗannan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi da waɗanda suka mutu suna maulidi wanda ta ce magana gaskiya waɗannan bid'a suke yi wannan saban Allah suke yi wani bagan yake kawai addinin nan na sa ne eh inda kasan yana da haƙƙi a gidansu haka yake ganin addini ma kawai nasu ne da haka sai wanda ya ga dama zai shiga aljanna ma sai wanda ya ga dama zai shiga bayan shi ba shi da tabbas duk ɗan ɗariƙan da ya yarda sa Allah ne in ya mutu wuta zai je yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Allah ya ce ranar gobe kiyama malamai zai fara azabtarwa dalili shine sun fi kowa sanin consequences din waye ce madan mutum na tijaniya da mutane waye ce dan yana kadiriya da mutane wannan zafin kai ne na 1978 1980 amma yanzu muna 2023 yanzu ka je ka dauko mana wani tunanin da aka mana shi yanzu waɗanda suka tattar Masu sauraro duk dai sai ku gyara zama tsab domin kallon 'yan takaitattun bidiyoyin duk dai akan kashe 'yan maulidin da ba zuwa su gani ba da jami'an sojojin kasar ta Najeriya suka aikata yayin da suka bayyana cewa sun aikata kan ne a bisa kuskure. sannan kuma malamai su ma dai suka fito suka fara irin fayyace irin nasu wanda kuma hakan bai dace daga bakin wasu maluma ba akan mutanen da aka kashe wanda ba zuba ba su gani ba amma ma sauraro idan wannan shine farkon ka na ziyara wannan catawa mai albarka kafin dai mu kai ga sako muku cikakkun bidiyoyin za mu so dai da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawar sanarwa kamar haka masu sauraro da farko dai bari dai mu fara sako maku bidiyon bako ji wasu kalamai wanda dabbanin al'umma dai ganin suke wannan kalaman da ya bai dace ba tunda dai dan maulidi kowa ya riga da ya san musulmai ne duk wanda ya kalmar shahada kamata a dinga masa kyakkyawar fata amma shi dai ga shi bari ku ji irin kalaman da ya fito yana danganta mutanen da aka kashe da yan luwaɗi wa iyazu muguwar cikawa to ina zancen kuma shahada ai <laughs> na ka samo zancen shahada kuma ana zancen mutane sun yi muguwar cikawa sun mutu cikin abin da ya fi zina da 'yan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi gara waɗanda 'yan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi da waɗanda suka mutu suna maulidi wadda ita ce magana gaskiya waɗannan bid'a suke yi wannan saban Allah suke yi ina fata muna fahimta kuma kama yadda na faɗa cewa ita bid'a inda muninta yake wanda ya sa ta ɗara duk wani saƙo da za a yi wa Allah shine shine ita bida'a ko mai bida'a yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai isar da addinin nan daidai ba kuma bai isar da shi a cike ba tare maulidi suke fa a shekarun jiya ranar lahadi jirgi ya zo bayan Allah na ya musu ruwan bama-bamai bayan sun zo kwashe yan uwan nasu ma ya sake dawowa wala duk wanda ya ce ga adadin da aka mutu ƙarya ne wasu ce ɗari wasu ba iyakar wasu ma wasu ma konewa suke ba gaggawa nasu da kun san babban sharrin ne ke son faɗa yaudaran magoya baya da ake yi mutum ya mutu wajen bidi'a a ce ya yi shahada wallahi tala da 'yan shi'a suke mutanen su kenan 'yan shi'a su alzazzaki su ɗabi magoya bayan su su je abuja zanga-zanga a harbe su a kashe ce ya yi shahada don a ƙarfafa ma na baya gwiwa su su je a kashe su irin wannan to kaga yanzu abin da yake faruwa waɗannan kaza maulidi da Bidi'a ne wannan taron da Bidi'a ne kuma taro ne mata da maza taron da ya saba ma Allah taron da Allah yake fushi da shi gashi an kashe su amma yanzu ana yaudar cewa shahada masu kai kaga ne ne sharri malamai ku ji tsoron Allah musamman malaman bid'a dillalan sharri wallahi za ku hadu da Allah maulidi ba addini ba ne a ranar ma da aka aike shi manzo Allah bai ba bai ci ayi ba yan shiya suka kirkiro shi a karni na hudu zuwa na biyar kun sani kuma kuna faɗa amma yanzu ga shi har ana tarayen watan watan ya wuce ma ana raka shi yanzu idan kun ce ranar sha biyu an haifi manzon Allah ga rabi'u eh, ranar litinin to don ranar lahadi kuma wa aka haifa a jimadar wa aka haifa ku gaya mana don Allah wa aka haifa bayan dai da aka hallaka akalla sama da mutum 100 da 'yan ɗauri da sojojin ƙasar ta najeriya jirgin ya aikata a yadda suka bayyana hakan a bisa kuskure sai kuma jim kaɗan aka ji malamai sun fito sun fara bambanta irin mabantan ra'ayoyi kamar yadda muka fara sako muku bidiyo irin na malamai daban-daban kowa da irin nashi ra'ayin kuma kazalika kowa da irin nasa fahimtar. masu sauraro zare mu so da kuma da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a sashen mu na kuma a ƙarƙashin wannan rahoto tabbas dai abubuwan da kamata ya malaman ƙasar ta najeriya a haɗa kai a zama tsintsiya maɗaurin ki sakamakon dai su ne wanda ake kyautata su ne idan aka bi su aka bi abin da so koyar ana sa ran cewa za a dace ranar gobe kiyama sai dai kuma suna fitowa kowane malami zaka ji da irin nashi mabambancin ra'ayin wasu musamman ma dai akan wannan mutuwa ya ji irin yadda wasu malamai suke faɗa kan cewa ba mutuwar shahada suka yi ba wasu malaman kuma suna bayyanawa kan cewa tabbas mutuwar shahada suka yi inda musulmai ne kuma zalika an kashe su ba su ba su gani ba wasu sun ce cewa maulidi haramun ne wasu kuma sun ce cewa tabbas maulidi fa ba fa haramun ba ne ana ci gaba dai da samun mabambantan rayoyi daban-daban hakan ne ma dai ranar gobe kiyama a Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suke faɗa aka ce malamai za a fara sanyawa a wata waɗannan su ne ababen koyon al'umma wanda ake kyautata cewa su ne dai magadin annabawa amma sai kuma gashi dai a wannan zamanin ana ci gaba da samun sabanin fahimta Dirin biri a nan ne dai aka kashe akalla mutane sama da mutum ɗari da kuma jikata wasu akalla sama da mutum saba'in jirgin sojojin kasar ta najeriya ya aikata da dare misali karfe tara da daidai lokacin da bayan allah suke gudanar da mutum zagayowar haihuwar fiyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to suna je gudanar da maulidi ba zato ba tsammani wasu suka farka suka farka ji su a gadon asibiti wasu kuma suka farka suka ji su a kabari yayin da suke amsa tambayoyi gwamnatin kasar ta najeriya ta bayyana allah gwade da kuma abin da kai ce haka zalika dai ta bayyana kan cewa za ta biya diyan wa'annan mutanen da aka kashe mata da yara da kuma tsofi waɗanda ba su ba su gani ba tare kuma da alkawarin aiwatar da aikin fuloko a yankin a yankin tirin birni da ke jihar ta kaduna da kuma gudanar da gina asibitoci da kuma asibitocin dabbobi game da gidajen kwana da kuma makarantu da dai wasu abubuwa wanda hakan zai sa ya rage wa al'ummar garin radadin irin wannan aika da sojojin kasar suka musu ruwan bamamai akan 'ya'yan nasu da kuma kannansu game da kawunansu da kuma kakanninsu game da kuma iyayen nasu. tabbas dai wannan abin abin Allah wadai ne da kuma abin da kai ce dufannin al'umma da dama suna magana me yasa irin wa'annan abubuwa yake yawan faruwa a yankunan arewacin kasar ta Najeriya sai dai kuma rundunar sojojin kasar ta Najeriya da ke rakwatan babban birnin tarayyar kasar Abuja sun yi martani akan cewa a daina tunanin irin wa'annan abubuwan da suke faruwa kamar da gangan ake yi domin gidan soja ya haɗa kowane yare kuma kazalika ya haɗa kowane kabilu sannan haka zalika kowane yanki na kasar ta najeriya akwai su a gidan sojoji da za a dinga danganta abin akan cewa sojoji ne dai suke kashe 'yan arewa waɗanda basu ba basu gani ba tabbas arewacin ƙasar ta najeriya yana fama ne da matsalan taɓarɓarewar tsaro inda aka jima sama da shekaru goma sha kenan ake kashe mutanen da basu ba basu gani ba su kuma dai 'yan ta'adda suna nan suna ci gaba da cin karrakan su babu babbaka wanda har kawo yanzu dai a yankin arewacin ƙasar ta najeriya an dai gagara shawo kan matsalar tsaro ba da irin yadda al'umma suke fama da tabarbarewar tsaro ta kai ta kama 'yan bindiga a wasu yankuna da dama sun zama su ne masu faɗa aji kuma haka zalika sun zama su ne gwamnati sanya muku makudan kuɗaɗe ku biya kudin haraji haka zalika manoma ba su tsira ba kuma haka zalika a wasu ƙauyukan ma dai kana zo da dan bindiga zai zo yi sallama domin ba samu kofa ka fito ya shiga ya zina da matarka ko kuma ya kira ka a ka kai matarka inda suke su mata abin da za su mata kafin nan in sun ga dama su baka ita ka dawo da ita gida in sun ga dama kuma su ce ka je za ta dawo duk dai ba irin jin kashin da 'yan bandiga ba sa yi wa al'umma shine dai ya sa wannan mutuwar da sojoji suka yi silar ruwan bamamai a kan 'yan maulidi abin ya wa matukar tayarwa 'yan arewa hankula duk da dai babu yadda za su yi face dai sai dai koma ga allahu subhanahu wata'ala a ci gaba da addu'a da dama can ga allahu subhanahu wata'ala ake nema da ya kawo mana karshen irin wannan masifin da suke addabar kasar tabbas dai lamarin ta'addancin kasar ta najeriya musamman ma dai a yankunan arewa